بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبدا كراتون وانا لتاهنا ضياء التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فودو ويتغمده الله برحمته mun kwana a cikin suratul ali imrana kuma muna shahi na 118 kuma muna daidai da inda Allah madaukakin sarki ke cewa zuyyana lin hubbu shahawat Thank <laughs> الشيطان الرجيم والخيل المكرمة والأنعام والحرب ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب آه. ثم بين الله ما قد طالب سائرا عن الآخرة wato bayan bayani ya gabata na abubuwan da suna gudana baya inda fi zalika la'ibratan li ulul absar bayan an yi bayani yaƙe-yaƙe da saraya to sannan kuma Allah madaukin sarki ya bayani abin da ke ruhe gani abin da ke ruhe basira ya za an yi dundumi ga barin gane lahira waɗanga abubuwa da za mu ambata to suna iya sa mutum ya kau da gani faƙala zuyyina linnasi hubbu shahawat wato an ƙawata ga mutane son shawoyi ay almustahiyati shawi li'anna shahawata hiya luzu'un nafs ila al-mushtaha. domin abin da ake ce shawa. wato rai. zuwa ga abin da rai take marmari sun miyar biha an ambace ta cewa a shawa mubalagatan don mubalaga ka annahum ahabbuha kamar sun sota hatta ahabbu hatta ahabbu shahawatiha har sun kaso shawoyinta wal muzayyinu wanda an mai kawatawa alal haqiqati huwa Allahu ibtila'an wanda an mai kawatawa mutane shawa to Allah ne ke kawatawa bisa ga haƙiƙa don jarabawa wato yan an ka tanadi shawa an ka sa maka garai an ka kawata maka ita an jaraba ka za a gani ko za ka ci jarabawa wa majazi huwa shaidanu igira'an wato kuma mai ta shawoyi ga mutane majazan ba hakikatan ba wato shi ne shiɗan don shishitawa sun ma bayyana mushtahiyati bi qawlihi sannan ya bayyana abubuwan shawoyi da zancensa shi Allah an kawata ga mutane shawa mina nisa'i wato wani inda matsala ta take wurin mata Allah ya ƙawata shawa a jikin ɗan adam akan gehen mata ba bada bihin na hunna, a azamu haba'il shaydani lirijali Allah ya fara da mata domin su ne tarko tarko na shaidan ga maza don haka an ka fara da su tarko na wanda bai da iyaka ga maza don haka wani a wannan gehe nan zai faɗi walbanin an ƙawata Allah ya ƙawata mu mutane wato shawa abinda shahi ya'ya an ce banina wal banati domin banina mata sun shiga khassa zukur Allah ya keɓance maza in hubbuhum akasahu don son ‘ya'ya maza ya yawa bisa ga son ‘ya'ya mata domin dottiɓe na ganin idan ya samu ‘ya'ya maza kamar wata ɗawainiya tana ruwa gare amma zato na domin wata ‘ya mace ta haɗa namijin to amma an yi amfani da abin da a cikin ran mutane wani shi kuma shawa ta yi wajen ‘ya'ya nan zai faɗuwa walƙa na ɗiri jam'u ɗarin Allah ya ƙawace mutane son dukiya dukiyar na almukan ta abin tattarawa ƙanaɗi da jam'u qindarin almalil kasiri ba'dahu ala ba'd abinda Allah ya samu wani ado ya ƙawata mai bai da abin da ke suruna idan ya samu kuɗi ya samu dukiya ya tara ƙibi sai ya mutu a ce Allah sarki a shi wani na da kuɗi bai amfanar da kai ne bai amfanar da wani ba ya yi rayuwar banza to Allah ya wa ɗan adam irin wannan adon ya ƙawata mai irin wannan ƙawatarwa ta dukiya al-mujamma'a abin tattarawa awal mudha'afa ko abin linkawa fa in kana qanadiru masalan ko da yake qanadiru ga misali salasatun kana muqaddaratu tis'ata ka ulufu mu'allafa kama a ce wato duban bani abin dumantawa ma'khuzatun min al-awwali litakidi wato kenan a Allah ya wa mutane ya sanya ma mutane shawa ta dukiya don haka an kace wal qanadiri ya isa sai an kace al muqaddara duk takidi min zahabi wal fidda na zinari da azurfa cewa zinari da azurfa bada abihima da lihima domin cikin dukiya ba da aka ambata jiki shi zayen kamawa irin zinari ko azurfa kuma wani qiyamu jami'u al kuma zinari da azurfa duk dukiyar duniya da su a da da su ko zakka za a yi ko sadaki za a yi ko diya za a biya da zinari aka kwantawa sai a ce dinari na nawa Shi ne ƙiyam don haka Allah ya ambace su nan bai ambaci kuɗinka ba gana fulus ba ambace su ba saboda haka Allah ya ƙawata mu mutane son kuɗi kuma ya ce son dukiya ya shahi abin da aga hannunka na kuɗi da rangama wala khailil musawwama Allah ya wa mutane ya samu mutane wannan jarrabawa ta ƙawata mu son dawaki masu kyau alhisanul jihad in garmu masu kyawu minas saumati alalamati an ci musawwama kenan mu'allama masu alama wahiyar lati ala laha ala alamatun min al-gazwi ko min al-gurati ita ce wadda adda alama ga abin nan farin fuska wata hajili da danda-danda irin wannan doki an kawata mutane su ne goshin safari ko safari gwiwa safara nan wajen wuciyarsa akwai fari wajen cinansa shi ne gurati kuma wata jil ko cikin dawaki yana cikin doki zababbe wana zalika da mutare kama da wannan kawul mar'iyyati min as-sawmi ay ar-ra'i kenan an an an ce waɗanda adda kiyo doki na kuma ba shi yara ne ba doki ya kwanzu mai na ita to musawama waɗanda an kai tiyon sun ka cika to anan in muka lura da wannan jimla wal khaylil musawama to yau manyan motoci sun shiga ga wasu manyan jirage sun shiga ga wasu eh? ya tara motoci ko ku jirage in zai na wani wuri wanga jirgi ka shiga inda wani kuma wanga jirgi ka shiga ko ba a samu haka nan wani guri ne ya wuce mota ko ba haka nan na ba ya zo da wani da nan nan kusa abin da baki nan baki da hanci abuja wani sai hau jirgi eh bai sai ga mota noma ya kai halar to noma ya kai halar iya hau jirgi an kaji sai mizai zai kai dai sata to kaji Allah ran shi ma ya ce ko shi jirgin ya kaso Allah ya sauƙaƙe adda Allah rubobi sun fada eh. wala an'am Allah ya kawata ma mutane son dabbobi al'ibir wal bakar wal ganam wato wani ba abin da ka ba shawa irin in sahiya ta waya ta yi shiga cikin dabbobi ne ya wata da ya yi haka nan bai ga wanda adar rashin laya ba shi to komi ya yi ko an dawo da su da yamma da wurin kiwo ya zaune na kallo suna shiga gida shanu ajiyar ƙwararri ya ambata ba a yohinta da haka sai dai kai in sun yi maka ɗanto kuma yanzu haka in wannan da sa hamsin baka isa su to ka gani eh? ban ji ba eh kun san abinku walhar Allah ya kawata mutane son kayan noma wato ba abin da yake so ira samu inda ba a a ba shi ya nome ga yanan kullum bukul bukul gona wasu haka Allah ya kawata son noma ai ba su gani saura azzaru wannan har ismin likulli ma yukurasu min haddin wa gairi yanzu ga wani na nan noma albasa yake yanzu wani yalo wani tumatir. wani na nan shinkawa ya kaje sai lokaci ya sa wani tanka wani dankali eh? ba har kakata ba asa hmm. yake ba har kakata ba zalikal maskur wannan abin ambato da munka ambato tun da ta hannan mata'ul hayatid duniya shine ɗan daɗin rayuwar duniya yuta mata'u bihi sun mai fina ana jin daɗi da shi sannan ya ƙari wallahu inda hu husnul ma'adi da kun sani Allah wurinsa kyaukyawan makoma take almarju makoma huwa aljanna shine aljanna duk abin gada da dan adam ke nema tun daga farko da mun ka faro hannan duk abin gada yake nema don ɗaya huta duniya na ko ba haka ba to ga hutawa ta lahira shi ne samun aljanna bayan bagi ya kamata an ragabatu kwaɗai fiye ciki duna ni koma bayan waninsa wa fihi tazhidun fi duniya cikin wannan magana akwai wato kore mutane ga barin son duniya matsananci bi tasmiyatiha da ambata ta awwalan farko shahawatan zuyyina lin nas hubbu wannan ya nuna ana kore mutane ga son duniya na ƙarshe wa akhiran ƙarshe kuma an ce mata'an tanfiran wata kharizan korewa da kwadaitarwa alastir zali shahawatiha alastir zali ba tibdali bisa ga bayar da shawoyinta alfaniya mai karewa liɗalabin lazzati al'abadiyya da neman daɗi na har abada ya an yi surfa ma a tahullahu ya juyar da abin da Allah ya bashi min ha daga duniya fi salahi a cikin gyara na fil akhirati waɗanga abubuwa suna waɗanda Allah maɗaukin sarki ya sanya ƙawatawa ga ɗan adam don jarraba ko kuma Allah ya sa shi ɗan ya sa ƙawata ga ɗan adam domin igira'i shishitawa to amma idan mun ka dubi wannan an gwada mu da cewa makoma kyaukyawa wurin Allah take Allah ka ba mu ikon yin abin da muke ko gari ka samu ni makka to ci gaba <laughs> للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأكواب مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد an faɗa muku abin da an daɗin duniya abin da an ka ingizo shawa ko dai ta halaka ka ko kuma ka yi shawa wadda an halatta ta cikinsu ɗayan duna idan ka tsaya gwargwadon yadda an karantar da kai ka tsaya gwargwadon abin da a shawa ta shari'a to sai ka zauna lahiya in ka zarce ta shari'a sai ka halaka to shi na Allah maɗaukin sarki ya ce ma'anar sallah alaihi sallama ce musu ƙul ka ce awa onabbi ukum kuna son in labartar da ku da khairin min zalikum da abin da ya fi daga abin can naku da an ka ambato min musalar zati duniya na daga daɗe-daɗen duniya in su yi wa mu ne E eh muna so lillazina taqaw inda rabbihim ga waɗannan da sun ka samu taqawa sun ka tsorci Allah ga haɗa shawa wadda a haramtatta to lillazina taqaw inda rabbihim mubtara'uhu jannatu kama habari na mubtada ne jannatun ta min ta al-anhar to abin da ya higon Allah shi ne aljanna wadda yake al'anharu ƙoramu ta jari tana gudana min ta ha, ƙasa ga wannan aljanna khalidi na fiya kuma su in sun shiga aljanna abin ƙaddara da dawoma na ciki muƙaddiri na alhuluda babu fita wannan kalma ga wanda zai shiga aljanna ta shiga aljanna daɗi ka shiga aljanna ko babu ita abin kaddara ma dawo fiya cikin ta idza dakaluha in sun shige ta hu li bayani ma huwa khairu wannan istinafi na fara magana na ga abin da yake alkhairi wa yajuzu an tata'allaqa lam bi khairi wa yartafi jannatin ala huwa jannatin in ba ku labar huwa jannati waye wannan tafsiri kala hu bai dawo to kuma cikin aljanna din nan bayan an ba ku lambuna ma hutsatsi wa azwajun mudakhara akwai mata kuna ku na aure waɗanda Allah kulla muku aure da su tun kuna nan duniya mudakhara abin tsalkakewa min alhiyabi gabanin haila wa gairihi da wani haila kamar nifasi mimma yustaqazur ga abin da ke kazantar da mace babu shi nan aljannar da an ka baku sannan ga mata cikin aljanna waɗanda an ka baku kowane mutum guda yana da mata dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya ɗan aljanna dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya an gama da duniya eh ko ba a noma an gama hmm. babu a gona na kake a yi aljanna halayen muna yi mutum samu gira ya kasai da ba cikin kalambu ba to wannan kowa na da wannan yana yiwa matan duniya to to mu ko muna ina ku an manya ya an zauna lahiya kuma ya an karabu ɗin kuma mai gida ya mutu ya baki ki karmi wani ya an kace a cewa ki kaso ciki eh. awo inda sun sa sau mazo warin wanun kuma da yarda bi kasari awwalihi lil jumhur wa dhammu hal shu'ba fi jami' al-qur'an wa ridwanun illa mawdi' athani fil uqud lugatani ayyadan kasira yadda mai yawa gawa min Allah daga Allah allazi huwa fawqa kulli ni'matin yarda Allah babu ni'mar ta ce mata radiyallahu anhu waradu to duk wanda ya samu wannan babu sauran ni'imar da yake jira rawadu min Allah fa adana ni'amal lahi a duniya mai kaskasta ni'ima ubangiji ni'ima wadda a makaskaskiya ta Allah to ni'ima da Allah ya baka duniya duk wanda ka ga mutum da ni'ima nan wallahi kaskasattar ni'ima ta bisa ga ni'imar lahira Na wato a duniya su jinul mumin jinul mumin duniya kurkuku duk wanda ka ga dan adam ya ji daɗi cikin duniya ya wantsala wallahi kurkuku yake kurkuku yake ina na zai na a sakai ya wala sai lahira in ya samu aljanna in ko bai samu aljanna ba an doge da kurkuku Allah ya tsare mu Allah shi kyashe mu wa a wasu daha mai tsakiyar ni'ima jannatun aljanna wa a'laha ridwanullahi samun aljanna ni'ima ta matsakaiciya babban ni'ima duka-duka yarda Allah Allah ka yarda da mu wallahu basirun Allah mai masanina alimun masanina bil ibada bayi ya alamu Allah yana sanin to ga haɗari wannan shi babban haɗari ga ɗan adam ya alamu Allah yana sanin man yi usiru shahawatin duniya wanda ya zaɓi shawar duniya au jannatin ko ku wanda ya zaɓi aljanna au ridwanun ko yarda Allah fai jazi kullan a ala amalihi fi duniya wal akhirah wallahi koda kana aikin addini amma ɓoye. ba don aljanna haka ba don yarda Allah haka ba kai ka sa abin da haka don shi don ka samu duniya to Allah ya sani in kuma kana aikin addini kana kana yi don Allah don ka samu sakamakon Allah kuma kana neman yarda Allah Allah ya sani na hadari yake Allah ya haida mu wallahi sai sai guda guda

ko kuma almamduhuna allazina yaquluna amdahu ina yabon allazina yaquluna ko ko almamduhuna abin yabo allazina yaquluna waɗannan da ke farfada na'atun aw badalun min allazina qablahu majrurun aw mansubun ai marhuun alam alal madahi amdahu allazina yaquluna ko ku almamduhuna allazina yaquluna min suke cewa ya rabbana ya ubangijinmu innana amanna faghfir lana dhunubana kai ya ubangiji inna na amana mu mun imani mun ba da gaskiya fa gafir lana zunubana Allah ka gafarta mun laihukan mu in jazal li wa'adika don zartar da alkawalinka waƙina azaban nari Allah ka tsare mu azaban wuta bi fadalika da alkhairinka wa tartibul ghufran ala al-imani wahdahu wato jerantawan neman gafarar ubangiji ya ƙulu na rabbana inna na amanna fagafir lana zunubana ko ba haka ba to tartibin da an na gufrani sannan alal imani wahadahu ya dullu annahu kafin fi siqaqi imani ɗai ya isa a cikin cancantar raban bane wannan alkhairai na Allah to imani na sa mutum cancance shi suwa na والمستغفرين بالأسحار amdahu ko kuma ina yabon au madahu au au kuma au madahun ba da madahin yabo bayan yabo Allah ya ce ina yabon asabirina masu haƙuri sifatul lazina yaquluna au madahun ba da madahin waɗannan masu haƙuri. gami ai ala da'ati akan da'a Allah ya dora musu aiki Allah ya dora musu su yi biyayya amma sun hankurci akan wannan biyayya suna nan dore wal masa'ib Allah ya aza musu musibbu amma suna hankuri ga abin da ya shahi sojan ubangiji wa anil ma'asiya kuma suna haƙuri gaba da saba ma Allah duba a saki jiki wani aka so a yi to duk ɗan adam na son shi haka amma mitan gefi shari'a to kai ka san kai da kasi jiki jiki kai wanda haka so wanda ya kiya don an hana shi ya hika ko bai hika ba to Allah na yabon waɗanga masu wanga ne? Allah ya ce a kul ka kai kaza sai ka bari don Allah ce a bari kai ka san wani abu na wulcin kashi ba don shari'a ba da ba a yi ne wa fi wasulun bin a nan akwai wasuli da ganga jiki in mutum na mai hankuri ga abin da Allah ya hane shi yana iya tawasuli da wannan ga Allah ga wannan hankulin da ga wannan ma'afiya da ki wa sadiqina Allah na yaban masu gaskiya fil imani ya yi magana ta imani ya gazgarsa abin da kuma ya zan haka na tawassulun bil qawli wannan tawassuli na da zance walƙalifina da masu ɗa'a masu ibada almudi'ina lillahi sirran wa alaniya wanda ba sai gaban jama'a ya kabauta ma Allah ba ba sai gaban jama'a ya gwada Allah ya hana ba wanga shi ma tawassulin bil fi'li wal munfiqina da mawuci da dukiyoyinsu domin Allah ciyarwa ta wajibi ko ciyarwa ta taɗau'i, da duk aikin da ya taso ma addini suna iya ba da dukiyarsu don awa addini musulunci aiki wannan shi ko ta na lina bilmani wal mustaghfirina wal Allah zama su istighfari masu neman gahara ga ubangiji bi an ya ƙulu Allah zakir lana Allah ka gafarta mun laifukanmu wasu bin du'a shi ko wannan tawassuli na da addu'a yawan lokaci suka wannan bil asari lokacin da ake hana ido bacci lokacin saho a wakilin lai khussat bizikri li'annaha waqtul gafala wa lazatun nawmi an keɓance lokacin sahur da ambato domin a wannan hali ɗan adam shaiɗan na nana da dalaka yanai lokaci na na da jin daɗin bacci to wanda ya tahi da wannan lokaci yana bautar Allah ko yana addu'a ko yana roƙon Allah ko yana istighfari to akwai tamma Allah ya amsa wata wasu ɗulwawi bayan sifati liddalalati ala kamalihim don haka kowanne guda cikin su kammalalle na ba ya sashe ba shi yasa ake ta wasa dawawu as-sabirina was wal-qanitina wal wal mustaghfirina bil akwai inda babu wawu to kowanne daga cikin su kummaluna to kuma lidilalati ala kamalihim don gwadi akan kammalo su fi kullu wahidatin ga da guda wa nizamu hadhihi sifat tsarin waɗanga sifofi ala a ahwali saliki muna tare da kuwa waɗanda sifofin da an ka tsara suna daidai da halayen a saliki mai shiga hanyar Allah kai ka san ga haƙuri kana bayan wani baka kai shi haƙuri ba to amma in za a kiran kudu za a kiran kuma su ne to ala wanki ahwal salik fa inna awwala amrihi qad'ul ma'lufat al'amarin al'amarinsa yankewa abubuwa waɗanda an ka saba da su na shawa da jin daɗi to a saliku yana iya hankuri da wannan wanda an na Allah in dai zai bauta ma Allah ko zai yi tsoron Allah yana iya kaɗe malufa. bai cewa abin da nisa ba sai na shi ko da gaskiya ko da rashin gaskiya ba daidai na ba wasu alamu fara ƙatiha da haƙuri akan rabuwa da ita sun masirk sannan gaskiya fi adamil audi a cikin rashin komawa ilaiha zuwa gari ta sun dawamu ala ɗaji sannan dawama akan ɗa'a wa Allah badalul ma'asi masoyin sawa ma Allah sun mayan faƙul mali sannan ce da dukiya allazi wa shaƙiƙun ruh wanda dukiya da rai uwarsu ɗaya uban su ɗai dukiya shaƙiƙiya ta shaƙiƙiyar rai ta wallahi wannan ya bada gangan jiki ne kan dukiya ce wa hubbu so ne shi duniya a rasu kulle kariya ce ya akwai wani kuskure to shi a shi a gaba sun mastighfar sannan istighfari duk waɗanda abubuwa bayan ɗan adam ya jawo su ga kai ne ya yi su sannan kuma neman gabara Allah min ma ya tarihi daga abin da ka gita mai mida ta kasi da takaitawa allazi huwa min lawazimil bashariya wanda ke ɗan adam tilan na a same da takaitawa ba wanda a cikakke ba da zai yi kure in ba ba annabi ba dole a same ka da kasa wani wuri kowa kai fa'tabiru hadhihi aya fa'tabir aya ya kai muridu salik to ka lura da wannan aya wa amal biha kai aiki da ita faqad fata salik wannan a ta isi mai shiga hanyar Allah muna tare da kuwa duk abin da ɗan adam zai rayuwa kai ne aya ga ta ambaci shi inda salike ya umarni da wannan aya to aljanna ka an gaba shigarta Allah ka ba mu aljanna na'am شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله الله يا شهد دلّ wa bayyana li khalqihi bid dalail al aqliyya wal ayat dalla ba ai kammala ba yayi ya bayyana ga halittunsa da dalilai waɗanda an na hankali da ayoyi waɗanda masu wurci annahu la ilaha illa huwa Allah shi ba wani abin bauta sai shi ay la ma'budu bi haqqin fil wujudi illa huwa ba abin bauta da cancanta cikin talikai ba Allah ba wa bara an bayani zalika bi kuma yayi ibara da bayanin wannan da shaida ala dariqatil isti'arati tabiyya wa shahida bi zalika al malaikatu malaiku sun shaidi haka bil iqrari bima ayanuhu min azimi qudratihi da hurci ga abin da suna gani na girman ikon Allah wa ulul ilmi ma'abuta ilimi sun shaida min al'anbiya wal muminina na daga annabawa da muminai bil istidlali da istidlali bil itiqadi da itiqadi wal lafzi da lafzi wa kullun dakhil ta dalalati duk wadanda sun shiga cikin karkashin nuni fala jam'a bainal haqiqati wal majaz ba hadawa tsakanin haqiqa da majazi nan izwan ya ba al fil bayani wal kashfi shaharati shahidi ya shabba duka a cikin bayani kuma da kuran yawa da shaidan mai shaida Allah ya ce qa'iman bil qist Allah madawwami da adalci alba'u litadiya muqiman bin adli fi hukumihi wa qazmihi hukumcin Allah da rabawa ta duk akwai adalci ciki halun min fa'il shahida mu'akkaratun wal amil fiha ma'anar jumla ay tafarrada wa khasassa bil hali Allah ya ɗayantu ya keɓanta da hali la'adamin lubsi don rashin rikici babu rikici cikin wannan qa'iman bil qisti yana koma ma Allah ka jaa zaidun wa hindu rakiban wane ne arakiba to kaga wala yajuzu jaa zaidun wa amru rakiba bai yarda kace haka da saboda haka Allah shi a da wannan ba wani ba allansu rikici wal aqrabu an yakuna halan alhali ubangiji kayaman bai al alhali zaidu ya zo sama alhali zaidu ya zo sama ba zaidu da amru ba an yakuna halan man huwa ko min huwa ya zama hali min huwa wanda yace la ilaha illa huwa huwa لأنه أقرب وأدل على المقصود وهو داخله تحت الشهادة بالتوحيد يا shi كركشن shaida da ɗayantawa wa aufaq bil istimal kuma ya cancanta da aiwatawa min anna al hal al muakkada akthar ma jumla al ismiya hali muakkada da dai yana zamowa bayan jumla ismiya wa kaza ja'aluhu mansuban madahi ko kuma a san yayi mansubi bisa ga madahi man huwa a wajen min ja'alihi mamduhan min fa'il shahida Ke kene zan fa'il shahida la ilaha illa huwa kama kace la ilaha illa al-azizul hakim la ilaha illa huwa al-azizul hakim kace la ilaha illa azizul hakim ko ka dai huwa fi mulki aziz fi mulki littaki da itina an bi azum al domin lura da mahi muhimmantuwa manuwa allazi huwa tauhid Allah ya wannan libni alaihi qawluhu al-azizu fi mulkihi al-hakimu annahu an san Allah ya sibantu da su duka li'anna al-izzata wa hiya al-qahr wal galaba shi ake cewa izza tulaimul wahdaniyya izza war take qaharu da galaba ta dace da wahdaniyya wanda a shi shi kadai shi dai ka iya rijaya shi dai ka iya shi a da galaba duk abin da take ba mai tsaye sai na'am wal hikima tula'imul qiyam bil qisri ita ko hikima ta dace da tsayuwa da adalci wartifa'uhuma ala al badali min huwa wa fil hadisi ya cikin hadisin manzon Allah yaja'u bi sahibi shahida Allah yawm al qiyamati za a zo da ma'abuci karanta shahida Allah annahu la ilaha illa huwa ranar alkiyama qiyama fa yaqulu Allah ta'ala li abdi ahadan adkhiluhu al janna bawa na yana da alkawali garan ku shiga da shi aljanna duk wanda ke karanta da Allah to ranar alkiyama za a zo ne sai Allah ce bawa na mai karanta da Allah annahu la ilaha illa huwa yana da alkawali gare ku shiga ku shiga da shi aljanna Allah ka shiga dan aljannarka mai karantawa awo da Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu ulul maqam bil qis la ilaha illa huwa al-azizul hakim shikenan kun ji abin da shekaru so mhm. ya karanta shi da la'ana kuma ya tsaya gari ta ya aiki <laughs> A ba shi dai rawahu dabarani dabarani shi rutuwa na hadisi an ibn mas'ud wa fihi dalilu ala fadl ilmi ilmi usul ad-din abdullahi dan mas'ud ya ce wannan shi an hujja akan fifikon ilimin tauhidi wa shar'a ali da kuma ɗaukaka mutanensa wa fi hasul ibad na akwai kwadatar da bayi ala takari da kalimati tauhid bisa ga maimaita kalmar tauhidi wal ishtigal biha da shagaltuwa da ita kai tafsirin wanga me aka kira alai haruku hmm. to ci gaba نظام كرة ممكن ها مثال مثال آه،, اه اه هنا مثالي اين الله رسيم